alhamis yau muna ranar 28 ga watan janairu shekarar miladiya ta 2021 da ta yi daidai da ranar 15 ga watan da Sani a hali yanzu muna cikin daren juma'a 16 ga wannan wata hijira tana da shekaru 1442 masu kalam da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai musoma da fadar firaminista inda safiyar yau dinnan alhamis firayim minista birjira fini ya jagoranci wani babban taro a zauren shawara na palais de congrès taron da ya mai da hankali wajen girka wani shafi na yanar gizo wanda zai yi bayani dalla-dalla akan ofisoshi na gwamnati da kuma irin yadda suke tafiyar da ayyukansu. shi da wannan shafi na yanar gizo yana ɗaya daga cikin wani muhimmin tsari na kawo wato sabon zama da kuma gyaran fuska ga ma'aikatu na gwamnati kamar yadda shugaban ƙasa shugaban jamhuriya alhaji muhammadu yusufu ya buƙace shi musamman a cikin kokarin da ya yi na wato kakkaɓe dukkanin waɗansu tsohin takardu da tsohin dokoki da kuma tsohon wato tsari na tafiyar da ayyuka daban-daban na ofisoshi daban-daban na ma'aikatan gwamnati tare da sadar da su akan sabon layi da kuma sabon zamani musamman akan yanar gizo ta yadda za a samu sauki a cikin tafiyar da aikin a cikin gaggawa kuma tare da samun biyan bukata nan take kamar yadda firayim minista birji rabini ya bayyana a cikin jawabinsa na buɗe shi wannan taron inda ya kawo bayanin cewa hukumar nan da aka girka wacce take kula da wato kawo sabon layi da kuma sabon zamani a cikin tafarkin tsare-tsaren tafiyar ayyukan gwamnati daban-daban da kuma ofisoshinsu ita ce ta yi kokari tare da wato babbar ma'aikatar ministan gyara ma'aikatun gwamnati da kuma sake musu sabon zama na zamani suka kirkiro da wannan fasaha wacce a yau din aka tabbatar da ita kuma aka kaddamar da ita a wannan taro da aka gudanar an samu gudanar da shi wannan aiki tare da ban hannun abokanan hulɗar nijar daban-daban waɗanda suka dafa da su da kuma karfinsu da kuma kudinsu domin a samu cimma nasarar wannan aiki kamar yadda aka samu gabatar da shi a wannan taro na yau a wani labarin kuma mu sanar da kucewa a ranar jiya firayim minista birjira fini ya kasance a birnin akara na kasar ghana inda ya halarci jana'izar da aka yi wa tsohon shugaban kasar ghana cewa da john jerry rawlings wanda wato allah yi wa cikawa a ranar 12 ga watan nuwamba na shekara ta miladiya 2020 da ta gabata shi dai john jerry rawlings shugaban kasar ghana ne wanda wato har sau biyu ya yi juyin mulki a kasar ta ghana domin ganin cewa ya tabbatar da mulki na adalci kuma na demokradiyya a cikin kasar juyin mulkinsa na farko ya yi sa ne domin kawo ƙarshen wato magudi da kuma cin hanci da rashawa da sauran miyagun tabi'u waɗanda sun tauye kasar ta ghana suka hana ta ci gaba sannan kuma wato ya sake dawowa a shekara ta 1990 da ya juyin mulki ganin cewa ya buƙaci a tabbatar da demokradiyya bayan an zaɓe shi kuma a matsayin wato shugaban na demokaradiyya na farko a ƙasar ta ghana bayan ya kammala wa'adodinsa kuma ya mika sandar mulki zuwa ga waninsa wato wanda ya gace shi kawo yanzu dai ƙasar ta ghana ta ɗore a kan mulki da demokaradiyya kamar yadda ake bukata tare da hanyoyin ci gaba tsararri dangance da haka a wannan wato rana ta jiya aka gudanar da zana'izar tasa tare da karrama shi inda aka samu halartar shugabanni na madahun iko daban-daban na kasar ta ghana da kuma manya-manyan mutane da kuma wakilai waɗanda suka fito daga kasashe na nahiyar afirka da kuma na ketare musamman shugaban kasar wato liberia cewa da george woya da kuma shugabar kasar saleo da sauran shugabanni daban-daban inda daga cikinsu akwai fara minista birji rafini wanda ya je da sunan shugaban kasar nijar alhaji isuhu muhammadu domin halartar wato wannan taro na jana'iza akwai manya-manyan malamai na kiristoti da kuma na addinai daban-daban waɗanda suka halarci taron daga cikinsu akwai babban wato limamin kirista na nan babban birnin yamai wanda wato ya halarci wannan taron an gudanar da addu'o'i da dama da fatan allah maɗaukin sarki ya gama rai da gafara ya kuma karɓe shi cikin rahama gaba da labarin namu na yau mu sanar da kucewa shugaban da'irar birnin yamai muktar mamudu ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a nan babban birnin yamai tare da rikiyar darikitoci manya guda biyu na kamfanin sadarwa na wayoyin salula na airtel da kuma na zamani domin ganin inda aka kwana game da wato turbuda wayoyi daban-daban na wato yanar gizo da suke yi mai karfin katashe wanda suke ci gaba da kokarin kaddamarwa a nan nijar ga dai karin bayani ta bakin ɗaya daga cikin mukarraban shi shugaban da'irar ta birnin yamai inda ya muna bayani akan ire-iren abubuwan da suka gani da kuma yadda suka fahimci tsarin president da delegation special ya hito ya zagaya birnin yamai da rakiya shugabannin kamfanonukan artel da zamani don ya gane ma idanun shi aikin da suke yi nasa kabul domin wannan aikin akwai ƙetara guduron bi hanya fabi da sauransu ya zo ya gane mu idon shi yaya ne wannan aikin ake yin shi in suka yanka guduran ko suka ƙetare guduran abinda suke yi suna yin shi da kyawu ko ba su yi don haka ne muka zo mu gane mu idanunmu na biyu mun zo boulevard askiya muhammad inda kamfanin ruwa ke sa tiyuna nan ma president ya nura da aikin bai da gaugauce fiske hanya ce wadda da bidirectional ce yau ta koma unidirectional mutane na shan waya in ka hito da gudal zawa simeciyar akwai latti da ake sa sosai a ranar yau dinnan kuma an gabatar da wata kwaya da aka kama wato daga miyagun diya waɗanda suke fautaucin kwayayyaki daban-daban a nan kasar a ƙarƙashin wato wani ƙoƙari da kuma bincike da jami'an tsaro na 'yan sanda na ma'aikatar nan mai suna ortiz da take yaƙi da wato shan miyagun kwayoyi ko kuma fataucinsa an gabatar da wannan kwayan ne zuwa ga wato al'umma da kuma 'yan jarida domin sanar da jama'a da kuma ɗaukan mataki na kawo gudunmawa zuwa ga jami'an tsaro domin sanar da su dukkanin waɗanda suke cikin ire-iren waɗannan miyagun tabi'u na fataucin miyagun kwayoyi baro arzika ya haɗa muna wannan rahoto a kai Rukuni biyu ne na masu fataucin miyagun kwayoyin hukumar 'yan sandan masu yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyin suka kama. Abin da ya shafi rukuni na farko in ji mataimakiyar daraktan ma'aikatar yada labarai ta hukumar 'yan sanda ta ƙasa baki ɗaya na na Aishatu Usman Bako. 'Yan sandan sun kama wani mutum ne ɗan Nijar a ranar goma sha uku ga wannan watan na Janairu a unguwar aeroport a nan cikin birnin yamai dauke da dimbin tabar wiwi komisayar na na aishatu usman bako ta ce 'yan sandan sun yi nasarar zakulo mutumin ne bayan wani dogon bincike da suka yi bisa wani labari da suka samu mai cewa akwai wasu masu fataucin tabar wiwi da suka hada da 'yan nijar da ke fataucinta a cikin kasashe da dama na afirka ta yamma rukuni na biyu injina na ta usman bako ya kunshi mutum hudu dukkansu 'yan nijar da 'yan sandan suka kama tsakanin ranar ashirin zuwa ranar ashirin ga wannan watan na janairu a cikin jihar doso dauke da kwayoyin tramol dubu da suka shigo da shi daga ƙasar benin kudin wannan tramol ɗin in ji hukumar 'yan sandan ya wuce miliyan ɗari na sefa 'yan sandan sun yi nasara cafke mutanen ne bayan sun kwashe sati takwas suna bincike haka zalika hukumar 'yan sandan ta ce jami'anta sun kama wata mota da salulai goma a wajen mutanen madam mai damma hadiza malam hamza babbar alkali ce da ke aiki a ofishin alkali mai shigar da kara procurer de la republique ta halarci bikin gabatar ma 'yan jarida miyagun kwayoyin da 'yan sandan suka kama wannan kwamfiriman da muka samu mun saba nuna muku tramadol da muka samu a fili abin da ya kamata ku gane wanga gamin suna kama da juna ku vertical amma ba iri ɗaya bane tunda wancan karhin shi bai kai ba dangan da muka saba kuɗi muku ko a wannan karhin shi ya fi wancan karhin kenan bannar da wancan yake muna ihu da ita yanzu gashi nan kuma wanda aka fara kawowa cikin Nijar na fara karin farko ne da muka samu irin wannan kwaya cikin Nijar ita yanzu karhin ta ta ba wancan wancan ta ce ba ni wuri ya kamata shine nace mu in Allah ya yarda da mu da masu aikin waga ma'aikata muna tare da su hannu cikin hannu in Allah da duk wanda ya ce zai sa hannun shi cikin harkar sai da mugayen kwayoyi muku yana samun bisa hanyar shi hukumar 'yan sandan masu yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyin da kuma ma'aikatar shari'a ko a wannan karon sun yi jaddada kira ga jama'a cewa su ba su haɗin kai da goyon baya ta hanyar ba da duk wani labarin da ka iya taimakawa a gano kuma a kama masu fataucin miyagun ƙwayoyin hasali ma an ware lambar waya sa'in da takwas sifili takwas sifili tara sifili tara da ya kamata mutane su kira domin ba da labarin sai mu isa a jihar talabiri inda a ranar jiya gwamnan jihar talabiri ibrahim tijani kacalla ya jagoranci wani taro na kokarin karfafa matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin yankin jihar ta talabiri taron da ya harhaɗa dukkanin shugabanni daban-daban na gundumomi da ke cikin yankin jihar ta talabiri kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na zakari mamman lalle haka take wannan zaman taron kwamitin jiha mai kula da maganar tsaro wanda kuma gwamnan jihar talabiri ibrahim tijan kacalla bugu da kare shine shugaban kwamitin na jiha mai kula da maganar tsaro ya kira ya hada ne da daukacin shugabannin gundumomi daban-daban su guda goma sha uku na jihar sa'annan kuma da shugabannin jami'an tsaro da kuma duk wanda su ne masu ruwa da tsaki cikin maganar tsaro da neman tabbatar da kwanciyar hankali maganar ganin an tabbatar da karfafa yanayin tsaro a duk cikin fadin jihar talabiri musamman ma a wato gabanin tunkarawar zaɓe shugaban ƙasa zagaye na biyu da za a gudanar izbilahi a ranar 21 na watan fabrairu shine a ajandar wannan zaman taron na ranar jiya akan haka ne wato a lokacin da ke buɗe taron gwamnan jihar tilabiri ibrahim jihar fitila ya tunatarwa su malarta taron da yake su ne mambobin kwamitin irin nauyin da ke rataye a wuyansu dangane da abin da ya shahi musamman ma maganar tsaron al'umma da dukiyarta abun nuhi kenan mahimmancin wannan nauyi da yake rataye a wuyarsu ya danganta ne da mahimmancin tunani da kuma shawarwari da ya kamata su bada don ganin an cima gurin tabbatar da kyakkyawan tsaro a cikin jihar tilbiri gwamnan jihar tilibiri ibrahim tijjani katsala ya kuma tunato wasu hare-hare na 'yan ta'adda na 'yan baya-bayan nan wanda kuma suka zunduma kamar yadda kuka sani yallai da dama cikin juyayi taɓarɓarewar tsaro ta haddasa taɓarɓarewar tattalin arziki don a cima wannan yanayin ne in ji gwamna Tilabiri ibrahim tijjani kacalla gwamnati ke faɗi ka tashin ganin an tabbatar da kyaukyawan tsaro wato sabili da haka nema ya sake jaddada aniyar gwamnati na ganin wato ƙasarmu mu musamman ma jihar Tilabiri. ta rungumi wato kyakkyawan yanayi na kwanciyar hankali zamantacewa fahimtar juna da haɗin kan 'yan ƙasa gwamna ibrahim tijjani katalla ya sake kira zuwa ga ɗaukacin masu ruwa da tsaki da kowanne a nashi gehe ya kawo irin nashi iyawa don a cima wannan gurin mai mahimmanci. a ƙarshe dai gwamna jihar talabari ya buƙaci ɗaukacin shugabannin gundumomi da su ɗauki tun yanzu ɗaukar dukkan matakan da suka dace don tabbatar da kyakkyawan tsaro don gudanar da kuma zaben shugaban kasa mai zuwa a ranar 21 na watan fabrairu da fata Allah madaukin sarki zai ci gaba da kare kasar nan ya tabbatar mana da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya mai ɗorewa, a nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya da zamu mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran assalamu alaikum